shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu muna godiya ga allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci ya kuma ba mu damar haduwa a wannan masallaci da aka saba haduwa a masjidul muhajirin wadda mun haɗu a wannan rana muka haɗu domin karanta wannan littafi na ahkamul jana'iz wa bid'uha na sheikh muhammad nasiruddin rahimahullah muna karatu mun tsaya a shafi na da hamsin uku muna karatu ne kuma a cikin matsalar da ta shafi karatun sura bayan karanta fatiha a kabbaran farko ma'ana bayan kabbaran farko a sallar janaza malamai sun tafi kan cewa eh, ya tabbata a sunna in an karanta fatiha bayan an yi kabbaran farko to za a iya karanta sura to shine malamai sun yi saɓani akan wannan sunna ta tabbata lura da faɗin abdullabin abbas rabiyallahu yallahu ma cewa ko aikinsa da ya yi cewa ya ga wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma tabbas sunna shine za a iya karanta wata sura bayan fatiha duk da cewa akwai fashin malamai ma da suka tafi kan cewa babu ma karatu ko da karatun fatiha a sallar janaza sai dai kawai yabo ga allah subhanahu wata'ala da sana'i gare shi amma abin da yake zahirin koyarwa na sallallahu alaihi wasallam shine za a karanta fatiha to an karanta fatiha za a iya karanta sura na maduka akwai sabanin malamai amma lura da hadisin abdullahi bin abbas da muke karantawa a wannan mas'ala abuna mas'ala ta bakwai cewa za a iya karanta sura bayan an karanta fatiha to muna ta tafiya akan bayanan malamai da ya ta kawowa da kuma kafa hujja da dalilan da suke ganin cewa shine hujja na a karanta sura bayan fatiha da cewa sahabi ya ce yana daga sunna a yi haka kamar yadda abdullahi abbas radiyallahu anhu ma ya faɗa da sashin malamai a sashin wasu mazhabobi sun tafi kan cewa ba karanta sura bayan karanta fatiha to shine yake ta bibiyan maganganunsu tare da kafa hujjojin cewa abinda suka tafi a kai na cewa ba za a karanta sura ba babu hujja abinda yake tabbatar da cewa za a karanta hujja a za a karanta sura shine fi hujja to duka a cikin wannan masailin mu ke tafiya har muka zo inda muka tsaya a shafi na 153 gabar magana da yake faqala bunul humam نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم قال المسلم رحمه الله وقال ابن في بلد الرد على الى الشافعي فقد صح على رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما ذهبوا اليه ثم ساق مثل يجعل عبيد عن ابيه عن عبد الله بن قال من اتبع بهذا فليأخذ بجوامع الكريم كلها فإنه من السنة رواه ابن yake cewa faƙala ibn al-humam ibn al-humam ya ce fi sadadin raddi alama na sabuhu ila shafi'i a tsakiyar bayanin raddi da yake yi na jingina magana cewa ga imamu shafi'i cewa idan an ɗau mamaci a mutum biyu ne za su ɗau mamaci na gaba zai dora a kan wuyansa kafadarsa na baya kuma zai dora a daidai kirjinsa da sai zama abin ya zo ya haka duk da kayi mamaci dama shi ne a gaba daga kayan zai zama a sama kafafun sun ɗanyi ƙasa sai aka jingina wannan magana cewa imamu shafi'i shi ma akan haka ya tafi to shine ibn humam yake raddi cewa wannan magana a jingina ta cewa imamu shafi'i haka ya tafi ba haka bane wace kada sahha an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khilafu ma zahabu ilayhi domin sabanin abin da suka tafi a kansa ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ثم ساق من طريق من طريق ابي عبيده عن ابيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سنتي bayani da ya zo ta hanyar abu ubaida dan abdullahi bin mas'ud kenan daga babansa shine abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qala yake cewa mani taba al wanda biyabi wato yake raka janaza zuwa makabarta faliya akhud bi jawanibi sarir kulliha fa innahu min as-sunnah to ya halatta gare shi ya rike duk gefen da ya sauwaka na gadon da aka ɗau mamaci din kawai misali a nan ce makara ka kaga maganin cewa biyu ne za su ɗauka da aka jingina ga imamu shafi shine ibn al-humam yake raddi cewa ba haka ba saboda abin da ya ambata cewa abdullahi ibn mas'ud ya ce idan an ɗau mamaci to ko ta wani gefe mutum zai iya rikewa. sai ce fa innahu minas sunna to kaga sahabi ne yace fa innahu minas sunna eh, domin hakan yana daga suna to in sahabi kuma yace fa innahu minas suna to ana bashi hukumar arraf wato kawai kamar ma hadisi ne to shine sai ce to ibn humam da ya kafa hujja da wannan maganan kuma ya ce dalilinsa ya ce fa wajabal abuna rawahu ibn majah wal baihaqi ibn maja mujalladi na ɗaya shafi na 451 walbai haƙi shafi na 194 zuwa 200 ƙwala bin huma sai ibn huma kuma ya ce na ƙwala bin huma wajen hukumu da hada huwa suna ba ina kira a ta haƙaƙa a ba'azin talafi ba da ari na ci gaba فانظر كيف جعل قول ابن مسعود من السنة بحكم الوقوع ولم يجعل قول ابن عباس كذلك فهذا مبدأ على التناقض أصحاب أو التعصب بالمذهب أعفانا الله منه to shi a shek nasiruddin yana wato yana magana akan yaya ibn al-humam ya tafi kan cewa fadin abdullah abdullabun mas'ud radiyallahu anhu min sunna ya dauke shi a matsayin hujja domin ya ce ibn umam ya ce fa wajaba al-hukm don haka hukunci ya zama wajibi bi anna hadha huwa sunna cewa yin haka wato a dau abuna kowa ya iya rike gefen da ya sauwaka gare shi na makaran da aka dauka na mamaci bi anna hadha huwa sunna saboda min saboda mas'ud a abun da ya kawo ya ce radiyallahu anhu fa innahu min as sai ce fa wajaba al bi anna hadha huwa suna, wa khilafahu in tahaqqaqa min ba'd as-salaf fali'arijin sabanin haka kuma koda kuwa ya tabbata daga sashin magabata to sai dai in ya zama saboda wani dalili ne da ya bijiro ya sa suka tafi akan haka to shine yake mamaki yace fanzur kaifa ja'ala qawl ibn minas ibn fi hukm al-marfu' shi kaga da yana kare abun da shine yake kai ya sanya fadin abdullah ibn mas'ud min as fi hukm al a matsayin cewa hukunci ne wanda aka yi rafa'insa cewa kamar kawai haka manzon Allah yi sallallahu alaihi wasallam ولم يجعل قول ابن عباس كذلك اما bai sanya fadin Abdullah ibn Abbas a bayan can da muka karanta ba lokacin da aka tambayi Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma lokacin da ya karanta Fatiha ya kuma karanta sura a bayan karatun Fatiha din eh waɗanda suke tare da shi da suka tambaye shi don suka ce wajahara hatta asma'aha falamma farada khass bi yadihi fa sa'altu qala inna ma jahartu li ta'lamu annaha sunna yawa a shafi na 151 a kafin wannan duk wannan matsalar ne ake magana a kanta wato cewa abdullahi abbas ya cewa waɗanda suke tare da shi suka tambaye shi abuna abdullahi kenan ibn abdullahi ibn auf yace da yayi sallah a bayan abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma a wata sallar janaza sai abdullahi ibn abbas ya karanta fatiha ya kuma karanta sura sannan ya bayyana karatun sura har suna bayan suka ji to da ya gama shi ibn auf ya ce sai na kama hannunsa na ce masa na tambaye shi ya abuna ya aka karanta sura sai abdullahi ibn abbas ya ce a aina ma bayyana karanta sura ne don kusancewa haka shi shine suna to kaga shi sahabi ne kuma ya ce haka shine suna to in sahabi ya ce abu kaza shine suna to ana dauka shine aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine sai nan yace to yaya da Abdullah ibn Mas'ud yace mina sunna shi ibn al-Humam ya yadda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amma kuma bai ce da Abdullah ibn Abbas kuma yace mina sunna a karanta sura bayan Fatiha shi kuma bai ce abunan shi ne aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka yace fahal hada fahal fahal masdar hada at-tanaqub fahal masdar hada at-tanaqub as shin asalin tushen wannan karatiya din wato karo da juna din can nan yace mina sunna shine aikin annabi sallallahu alaihi wasallam a can kuma mina sunna ma bai tashi aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ba to wani ya zama akwai karaskiya to shin wannan karaskiyan asawu wato kuskure ne rafkanuwa ne ya yasa ani ta'assubu lil mazhab ko ku dai kawai tsabar rikonsa ga mazhaba ne ya fi son ya kare ya ba da kariya ga mazhaba ya sa wannan da abin da ya tafi a kansa shi ne ya fi wato karkata gare shi sai ya ɗau mina sunna daga sahabi wannan cewa haka sunna take can kuma da ke ba abin da ya tafi a kansa bane. kuma ba abin da mazhabar ta tafi a kai ba can kuma minas suna daga sahabi amma bai ce wato aikin annabi sallallahu alaihi wasallam bane sai ce afana Allah minhu Allah ya kare mu daga ta'assuli to duka wannan yana ta bayani ne akan yana so ya tabbatar da bayanin Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma cewa ana iya karanta sura bayan Fatiha a sallar janaza cewa wannan sunna ne yana kuma raddi ga eh, mazhabobin da suka tafi kan cewa bai zama sunna ba za a karanta fatiha ne kawai wasu ma suka tafi kan cewa karatun fatiha ma ba a yin ta ma'ana ba a karatu a sallar janaza sai dai a yabi Allah shi ne ake yi a kabbaran farko to sai ce wa hada ala fardi sihati zalik an karanta na وهذا على قول اتهاج ذلك عن الوقت فكيف هو غير صحيح لأنه منقطع أو أبيض لم يجد الأباء كما في جوهر النقاط لابن أتركما جوهر النكي جوهر النكي نعم لابن أتركما لأنحنفي ولذلك أعرضت ان إبراز هذه السنة المزعومة في كتابنا هذا كما أعرضنا عن مقابلها في الشافعي لعدم وروده ثم إن الزيادة الأولى في الحديث قد رواها أبو يعلى أيضا في مسند قاف المجوء للنووي إسناد صحيح فقال الحافظ في التلخيص نعم yace wa haza ala fardi sihhati zalik hakan ma a bar shi a matsayin ma in ma hakan din ya inganta wato wannan isnadin zuwa ga Abdullah ibn Mas'ud kenan ala fardi sihhati zalika an ibn Mas'ud ma'ana idan ma an ce ya inganta zuwa ga abdullahi ibn mas'ud fa kaifa huwa ghairu sahih to yaya kuma ma alhali ma ba bai ma inganta ba li'annahu munqati saboda isnadi ne munqati wato akwai yankewa a cikin isnadin akwai tsakani to wani bai hadu da wani ba nan ce inqita wani ya ce ni na karbo daga wani wannan ya karbo daga wannan wannan ya karbo daga wannan ana ta jera mutanen sai aka samu wannan da aka ce ya karbo daga wannan ba su taba haduwa ba to yayi ya karbo to shine in kitwa akwai yankewa akwai akwai gibi a tsakani yawa duk wanda aka ce wane ya karbo daga wane ko ya ji daga wane ko ya ji wane ya ce to dole sai ya zamanto ya daga sai sun haɗu ya ɗauka bayani daga gunsa amma ba su haɗu ba mutum ya ce wane ya ce a ina kuka abu ya ce ko na jiwa ne a ina ka ji in ka ji ne ta hanyar kaset e eh, na jiwa ne ya fada a kaset yawa in ko ba da wani wato bayan da za a yi kaji kamar da a wancan lokacin ba maganan kaset daga naje kawai sai dai wani ya hadu da wani in kuma wani ne ya jiyo daga gun wancan kai kuma ka ji daga gun wanda ya jiyo to bai kawata ka ce ka ji daga wancan ba ka tsallake wanda yake tsakanin ba to shine in katsa in mace ya tsallake wani a tsakanin su an san wani ba su haduwa da wani ba kuma bai sa wani a tsakanin su ba to an samu in katsa an samu gidi a tsakani akwai akwai akwai gidi ko dai ya koyi wanda ya bashi labari da ya jora gun wancan don wanda ya bashi labarin da'ifi ne wasu ila ba ba ba wanda za a karbi bayaninsa ba ne a gurin malamai da wata wannan duka yana iya faruwa shi ne ce li'annahu munqati saboda wannan bayani na da aka jingina zuwa ga Abdullah ibn Mas'ud na cewa mutum ya riki jawanibis sarir to akwai inqita akwai wato gibi a tsakani Abu Ubaidah lam yudrik abahu Abu Ubaidah din nan da aka ce ya rawaito abuna an abihi Abdullah ibn Mas'ud to Abu Ubaidah din bai riski babansa ba watakila tun yana ɗan ƙarami abdullabin mas'ud ya rasu ko kuma kafin a haife shi babansa ya rasu kaga ko kuma kawai yana ɗan ƙaramin yaro ta yadda bai ma san mai ake ciki ba balle ya ce ya risko ya ji daga babansa haka abu ubai da a abahu kama fi aljauharin naƙi a cikin littafin aljauharin naƙi an tabbatar da cewa abu ubai da ɗan abdullabin mas'ud bai rikki babansa ba balle har ya dau ilimi daga gunsa kawai kamar yadda ya tabbata a wannan littafi aljawhar naqi libni turkumani na ibn turkumani shine mai littafin Al-Hanafi wanda yake ba hanafi wani zalika aratu an iradihi an iradi hadhihi sunna almaz'uma fi kitabina hada ke saboda haka ma na na bijire na kai na kawar da kai daga fizgo ko kwaranyo wannan sunan da aka raya cewa sunna ce a cikin littafin mu wannan wato wannan littafin da ake karantawa yanzu shi bai kawo wannan magana cewa al'akhdhu bi jawanibi don an jingina shi ga Abdullah ibn Mas'ud to shi yana ganin tunda an samu inqita'i to bai tabbata da har yanzu daga sunna ba eh, saboda ba ingantaccen isnadi ne a iya nazarinsa don haka yace a aradtu an iradi hadhihi suna almaz'uma don haka ma na da kai daga bijiro da wannan sunan da aka raya cewa wai suna ce fi na hada kama aradna an muqabilha shafi'i li li'adami rudi kamar yadda na kawar da kai daga bijiro da wato makamanciyarta wato wacce aka jingina ga imam shafi'i li'adami rudihi saboda bai tabbata saboda rashin wato kwaranyowarsa ko tizgowarsa bai tabbata ba ثم إن الزيادة الأولى في الحديث قد رواها أبو يعلى أيضا fi مسنده sannan ƙari na farko a cikin hadisin abu ya'ala ya rawaito shi a cikin musnad abi ya'ala kama fil majmu' kamar yadda yazo a cikin al-majmu' littafi ne al-majmu' na Imam an-Nawawi din Nawawi wa qala Imam an-Nawawi yace bayan ya risko shi bayan ya bijiro da abun a mujalladi na biyar shafi na 234 a wancan matba'a yace isnaduhu sahih isnadin sa ingantacce ne wa aqarrahu al-hafiz fi at-talkhis kuma al-hafiz ya tabbatar da maganar imamun nawawi a cikin littafinsa a talfis sai ce wata dallar nawawi bi hadhihi ziyada ala istihbabi suratin qasira sai imamun nawawi yake kafa hujja da wannan ƙari na hadisin a hadisin abdullahi ibn abbas yana can baya wa imamun nawawi yake kafa hujja da wannan ƙari na hadisin a bisa cewa mustahabbi ne a karanta sura kasira amma sura gajeriya sai ce walaisa fil hadisi ma ya jullu ala kauniha kasira amma dai a cikin hadisin kuma babu wani abu da yake nuni cewa in za a karanta suran sai dai a karanta gajeruwa babu babu inda ya nuna a cikin hadisin fala'alla dalil ala zalik sai dai kawai wata ila dalilin imamu nawawi na cewa surar ta zama gajera ma ta kaddama abinda ya shuɗe na bayani a baya min talabil isti'jali bil janaza ila qabriha na neman ai gaggawa da janaza zuwa kabarinta kaga tunda ana so ai gaggawa da janaza zuwa kabarinta kila lura da wannan ne yasa imamu nawawi ya ce to a karanta sura gajeriya tunda sunna ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam ai gaggawa da janaza zuwa kabari to kaga idan an yi doguwar sura kamar ana dan jinkirtawa kenan ba a tafi ba to shine watakila yake ganin in har akwai dalilin da zai sa a ce sura kasira a babin ijtihadi shine yake ganin imamu nawawi yake gani eh, amma a hadisi bai nuna cewa sura kasira ko sura kawila wallahu a'lam na'am ويقرأ السر لحديث أبي أمامة بن كعب قال السنة في الصلاة على الجنابه أن يقرأ في التحذير الأولى بأم القرآن مخافة ثم يكبر ثلاثا وتسلم إلى الأعشاء أخرجه النسائي وغيره بسهل سهل كما تقدم المسألة وتسلم عند من؟ إيه؟ نعم عند الآخرة أيوه أخرجه النسائي وغيره بسهل سهل في المسألة الماضية الحديث الخامس من الفقراء الألف yanzu nan ya gama dukkan bayanai da yake ta yi waɗanda suka shafi masu tabbatar da za a karanta sura bayan an karanta fatiya a kabbaran farko a tsallar janaza da kuma kafa hujjan tabbacin haka da bayanai da yake ta yi da kuma kore abin da wasu malamai suka tafi a kan cewa ba dole sai an karanta ba ba ma'ana baya cikin suna karanta sura yawa saboda haka shi duka waɗannan bayanan mun fita daga eh, in an yi janaza in za a yi kaza sai kaza in za a yi kaza sai kaza yawanci inda a ce ba wannan bayanai na kasancewarsa ma'abucin sani a wannan bangaren ba ta bangaren bayanai akan abin da yake ingantacce da rashin ingantacce to ba don kasancewarsa mai zurfin ilimi a wannan bangaren ba to da watakila ba sai ya kawo innan bayanan ba ko zai tsallaka ne cewa sunna ne kaza to amma yakan yi bayanai ne tare da bin diddigen dalilan da kowanne tunda ya ce ahkamul jana'izi wa bid'uha wato hukunce-hukuncen janaza da kuma bidiyo da suka fado cikin janaza sai za duk wani abu kankani wadda bai tabbata a sunna ba to shi sai ya faɗa ko mutane suna aikatawa in dai bai tabbata a sunna ba to zai faɗa yawa abun da ya tabbata a sunna kuma dama shine abun aikatawa domin abin da ya tabbata suna shine aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda aka umarci duk musulmi yayi koyi da shi to shi yasa anan tunda ya ce ahkamul janaizi wa bid'uha shine sunan littafin don haka zai faɗi hukuncin hukuncin janaza da kuma abubuwan da suka shigo cikin harkar janaza wadda ba su da asali a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yaushe za ka ga to garin wannan tunda mutane sun saba da yin abu to in fa ba ka ta dogon bayani da kafa hujja da kuma kawo hujjan wanda suke aikata abun ba eh, to watakila wasu ba za su gamsu ba ko ka kawo hujjan ma wasu ba za su gamsu ba to amma dai alal akalla kai dai ka faɗi dalilai na abin da ka tafi a kansa don haka shi yasa yake ta waɗannan bayanai don in ana karanta wasu bayanai sai kamar mun fita a mawudu'in abun da muke yi yau to amma dai ba a fita a mawudu'i ba musamman a ɓangaren ɗaliban ilimi waɗanda suke nazari a ɓangaren kuma waɗanda suke saurare don su ji menene hukunci su tafi su aiki to su ne sai su ga kamar an yi nisa an bar su a baya ko kuma an yi nisa ma an fita daga abin da suke fahimta yawa har an kai su wani guri da eh, sannan tukuna a dawo yanzu kaga sai da ya ta dogon bayanai wadda wataƙila wasu mantawa mai ake a cikin mai ake bayani ne yawa don eh, abuna amma wanda yake da nazari da kuma cewa masa ɗalibin ilimi ne a ɓangare na harkar ilimi to kawai hujja ita ce magana in a ilimance ne to kawai ba a faɗa ba a wani zage-zage zage-zage jahilci ne ba ilimi ba shi ilimi kawai shi ne to me dalilinka sai ka bijiro da shi ni ko yin kawo nawa kenan kawai dalilan ne za su yi ta karo da juna har a zo ga inda gaskiya take yawa eh, saboda haka shi faɗan ilimi shi faɗa ne kawai na hujja ba kamar faɗa na jahilci ba shi faɗa na jahilci kawai wanda ya fi zage-zage da ƙarfin jiki da sauransu shi sai ta abin da zai nan kuma wanda ya fi ƙarfin dalili da hujja to shi yasa in ya faɗi abu cewa ba haka ba ne a sunna ga abin da yake a sunna to sai ya yi ta kawo dalilai to wanda ya zo don ya ji a kamun jana'izi ya zo ne ya ji me za a karanta kawai ya je ya shiga yadda za a yi a wanke gawa yadda za a yi a ɗauke ta yadda za a yi a wunne ta shi ya zo ji to sai ji kuma ana ta bayani to kaza kuma daga sunna kaza ba daga sunna ba kaza kaza to sai ga kaman an bar shi a wani gefe ne ko kuma ma an yaba abin da ake bayyanawa kenan to dalilan bayanan su ne kawai ya kawar da abun da ba tabbas a sunna yake ba yau a iya fahimtarsa da bincikensa yau saboda ya ɗau mutane daga abun da aka kawo shi ba sunna ba aka tashi cikin sunna abubuwa da suka shafi rasuwa da aka ce an rasa wanda ya rasu to za ka ga ana ta shigo da wasu abubuwa wani sa'i na al'ada wani sa'i na abubuwa har yanzu ba mu miƙe muka bar abubuwan da muka saba da yi ba yawa koda ko sun tabbata a suna ko ba su tabbata a suna ba shi za ka ga yanzu ko surutun mutane kawai na ka je makabarta ana gindin kabari yawan surutun da mutane suke yi haka nan baya daga cikin suna ko kada to amma har yanzu tukuna ba mu miƙe ba a'a mutum ya shiga tsakankanin kaburbura yana takawa da takalmi kaga wannan hannu ne mai tsanani haka mutum yana taka kai ko ba takalmi a kafar mutum taka kan kabari haramun ne bai halatta ba yawa mutum yana cikin kabari yana kwance mutum ya taka masa to gwanda ka je ka samu falon mutum mai tsafta ka tako kwata kawai ka shigo ya fi ma sauki wannan kai da shi ne za ku kare yawa amma wancan taka kabari kuma Allah wata ala aka taba wa alhurma da kuma alhurma wanda yake kwance a cikin kabari to amma kaga har yanzu tukuna ba amma gane wannan ba har yanzu za ka ga an je wannan ya tsallake wancan kabari wancan ya take wancan kabarin wai ya zo kuma binne wani to kaga duk wannan abubuwa ne wanda har yanzu na ba amma gane ba wai abu ne ya ga in ana abun kaman jiya aka musulunta amma kuma tuntunin ana cikin musulunci din kuma ga littattafai nan da karance karance da rubuce rubuce a ciki kuma duk an yi su ne don mutane su gane su yi abubuwan da ya kamata cinikayya an je binne mutum ga bugowa mutum waya ya ɗauka yana faɗa yi eh, za a kai katon kaza ne abu nan kuma sai ya bayar ina makawarta ne ba ina makawarta ne amma ku kai masa katon kaza to shi kenan kuma sai ya bayar wai yana makawarta ne fa amma ko bai fasa sayarwa ba ya ce a kai kaza ko a karɓo kaza to duk wannan kaga bushewar zuciya da sauransu wani ma ya ɗau mashin a makawarta wani ya ɗau waya a makawarta duka ne su kaga har yanzu mu ba musamman manufar ajiyar a rasa mutum ba za ka rasa mutum kana zubar da hawaye ba wai don shi ba shi ka ya riga ne? ya kai ɗin tukun da ka saura yawa kallon mamaci aya ga kanka ne yawa ana kuka ne ba wai tukun na wani sai ba wai sai wanda kake kusa da shi dangin mutum ne ya rasu don haka yake guga ba a'a da ka je ka ga duka yan uwanku ne yan garin nan ne yan kasuwa ne da malamai da ma'aikata da masana'o'i da masu sana'o'i da masu kuɗi da talakawa da gwanaye a noma da gwanayen direbobi da gwanayen in kaga gurin birki mutane a kwankwancen nan duk su ne kamar yadda kake kai gwanin kaza to wanda ya fi ka gwanin cewa gurin yana gurin a kwance to wannan ne zai saka kuka don kasancewa kai ma kusa nan za ka zo gurin kamar wasu kuma a baya suna yi ko ba za a fasa ba in kai gwanin Dinki ne ko gwanin tuki ne ko gwanin menene to da aka kai ka aka kwantar kafin a kai ka ba irin tailorin da ba kai ba ko ba a fasa ba akwai tailor da za a kai shi ne a ce an fasa ɗinki a gombe ko kuma ga wani direba nan saboda ƙwarewansa da tubi da aka kai shi makawarta shi kenan an daina tuki a gombe ko wani cikakken dan kasuwan da ba ya fi kowa kuɗi yau an ja muna shi kenan kawai duk an rufe shaguna kasuwar gombe ta daina saboda wani ya rasu haka malami da in za a rufe karantarwa don malinta ai da da manzo Allah aka kwantar da shi a kabari da sai a rufe komai kawai duniyar ma sai a rufe ta to amma ana na ana ci gaba da rayuwa to in ka ga wannan ne sai ka tino ka ga wani rangaranga ana tafiya da shi ba zai iya motsa ko ya tsatsa ba sai ka tino kai ma fa kusa ne haka nan haka ka zama babu wanda zai tsira daga wannan to shi wannan yake ake kuka ko ake zubar da hawaye a lokacin da ake shiga makabarta to amma ga mutane zuciya ta riga ta bushe ana cikin makabarta ba abin da aka fasa yi sai kalilan har yanzu kamar ba a gane abubuwan ba na sai matsala ta saba'in da takwas na kawon karanta ok to yanzu kuma za a shiga wata matsala matsalan shi ne karatun sallar janaza a sirrance ake yi ba a bayyane ba ai an duba a baya abdullahi bin abbas radiyallahu anhu bayan ya karanta fatiha ya karanta sura sai ya dan jiyar da su karatun sura ne nan yace ya jiyar da su ne don su san cewa yana daga suna iya karanta sura shi ya karanta suka ji sautinsa don inda shiru yayi ba su san me yake yi ba kuma abin da suka sani shine karanta fatiha kawai to shi yasa sai ce ya ji da su karatun sura ne don su san cewa a suna ya tabbatar za a iya yi to amma a ka'ida a shar'ance shine karatu a sallan janaza a sirrance ake yi to idan mutum ya bayyana ya saba wa shari'a aka ce wa yaqra'u sirran mutum zai yi karatun sallar janaza ne a sirrance kaga yanzu mun dawo maganar abun da za a aikata a janaza لحديث أبي أمامة بن السهل رضي الله عنه سبب حديث أبو أمامة بن السهل رضي الله عنه قال إن ديك سوى السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى أم, الكتاب أم القرآن مخافتة yace abun da ya tabbata a sunna kaga in yace in sahabi ya ce a sunna fi kaza kamar yadda ake ta bayani a baya shine kawai yadda ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shine yace abun da ya tabbata a koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam a sallar janaza shine an ya qara fi takbirati ula mutum ya karanta in yayi kabbara ta farko idan an zo sallar janaza ana yin kabbarori to in yayi kabbara ta farko to sai karanta bi ummil qur'an wato da fatiha ita ce ake ce mata ummul qur'an ko ce mata ummul kitab duk wannan sunanta ne mukhafatatan zai karanta a tirance a boye mukhafatatan a boye kuma kabbiru salatan sannan yayi kabbara ta biyu sannan yi kabbara ta biyu shine ya yi kabbarori uku bayan ta farko kaga an hada su hudu kenan wa taslimu inda al yin sallama kuma a bayan kabbara ta hudu idan mutum ya kabbaran farko ya fatiha to saura kabbara uku a gabansa to kabbara uku nan in aka yi su to ta ƙarshen ita ce ta hudu kenan an haɗa da ta farko to sai ayi sallama bayan ta ƙarshe sai ce akhrajahu an-nasa'i wa ghayruhu bisanadin sahihin da sanadi ingantacce kama takaddama kamar yadda ya gabata a matsala ta 74 hadithi na biyar a paragraf na alif shafi na 141 ta kawannan kawai shine karatun sallar ganaza a sirrance ake hadisi ya tabbata shi kenan magana ta kusan wannan ba a duk yawanci

ثم يقرأ الفاتحة الكتاب بعد تكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء بالزيادة في التكبيرات الثلاث لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف على اليمين والسنة أن يفعل من وراء ان يفعل ما ورائه مثل ما وراءه من طريق الأذهبي ومن زيارج عن الزهري عن أبي أمامة وقال الزهري في آخره حدثني محمد الفجري عن الضحاك بن قيس أنه قال مثل قول أبي أمامة نعم مسألة ta عند can كان أن يكبر farko مسألة ta sai a yi karatun fatiya a sirranci don haka yake nuna sallar janaza a sirranci za a yi sai ce sun mai kabbiru takbira ta saniya in mutum ya karanta fatiya a ɓoye bayan kabbaran farko sai ya yi kabbara kuma kabbara ta biyu wai salli ala nabi sallallahu alaihi wasallam sai mutum ya yi salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam li hadisi abi umamata al-mazkur saboda dalilin hadisin abu umama wanda aka ambace shi a baya ƙarshen wancan shafin da muka wuce yanzu annahu akhbarahu rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam cewa wani mutum daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari anna sunnata cewa abin da ya tabbata na sunna fi salati ala janaza a wajen yin sallah wa janaza an yukabbiru al-imamu shine liman yayi kabbara summa ثم fatiha بفاتحه likita sannan ya karanta fatiha ba da takbiratul ula bayan ya yi kabbara ta farko sirran fi nafsi zai a sirrance a cikin ransa sun mai salli alal nabi sallallahu alaihi wasallam kaga in yi kabbara ta biyu sai salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam in yi kabara ta uku shine wa yukhlisu du'a liljanaza fi takbirati salat yawa kabbara ta uku da ta hudu zai keɓe addu'a ga wannan mamaci din zai keɓe addu'a ga wannan janaza din la ya ƙara'u fi shay'in min babu wani karatu da zai in mutum ya kabbara ta uku to addu'a zai ta yi wato tsantsar addu'a wa wannan jinaza ɗin yana iya shafin addu'a har ga wa'inda suka halarci janaza la ya ƙarau fi shay'in min hunna amma ba zai yi wani karatu a daga kabbara ta uku ba ma'ana karatun qur'ani kamar fatiha ko makamancin haka inda ya wuce kabbaran farko to ya wuce gurin karatun fatiha na alqur'ani wato eh, a kabbara ta uku kawai addu'a mutum zai yi wa wannan mamaci addu'a da tabbata a sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam thumma yusallimu sirran fi nafsihi sannan hina yansarif sannan sai ya sallama sirran fi wato a sirrance cikin ransa malamai suka ce anan wato ana so a sauƙaƙa sallamar janaza Ka misali in a salla ko liman zai sallama a buɗe muryarsa assalamu alaikum wa rahmatullah kowa yana ji a masallaci to amma in a sallar janaza ne to ana sauke murya assalamu alaikum wa rahmatullah cikin sauki abuna eh, kamar kabbarorin kama haka ne Allahu akbar wato da sauƙaƙa murya da haka sirran fi nafsihi ba dole ya ɓoye ba idan ya ɓoye ya yi sallama kawai haka sauran mutane ba su sani ba dole cewa tashin malamai sun tafi kan cewa sirran fi nafsi din nan kawai za a ga liman ya ya juyar da kansa haka don sallama ɗaya ake a sallar janaza to in yi sallama to shikenan ya juyar da sai a ga ya juyar da kansa shikenan da nan za su gane cewa ya yi sallama sai kowa ya sallama kuma a sirrance saboda zahirin hadisin haka wasu suka tafi amma sun tafi kan cewa a'a sauƙaƙa murya ƙasa sosai wato sun mai kalli musirran fi nafsi sai ya sallama a sirrance nan dauke shi a sirrance to kawai sai dai a ga yayi ya ji da kansa nan ne za a gane cewa yayi sallama sai kowa ma yi haka a sirrance hina yansarif lokacin da mutum zai tafi an yaminihi kuma zai sallama din kansa hannun dama zai waiwaya an ya fa'ala man وراءه مثل mislama fa'ala imamu sunna shine wanda duk yake bayan liman shi ma sai ya aikata irin misalin abun da liman din ya aikata yawa don haka ashe idan yayi kabbaran farko kowa zai karatu fatiha da masu rance ne nan yi kabbara ta biyu kowa zai salati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salatu ibrahimiyya akhrajahu shafi'i fi al-umm imam shafi'i ya kawo wannan a littafin sa al-umm mujalladi na 1 shafi na 239 zuwa 240 wa min tariqihi al-baihaqi ta hanyar da imamu shafi'i ya kawo shi ma imamu al-baihaqi ya fito da shi mujallaji na hudu shafi na 39 a wancan taba'a din wa ibn al-jaru ibn al-jaru shi kuma ya kawo shi a littafin sa shafi na 265 an Zuhri ya dauko shi daga imamu Zuhri. an abi umama zuwa ga abu umama وقال الزهري في آخره إمام الزهري يكفئي أكالشنسا حدثني محمد الفهري محمد الفهري شمي حدث عن الضحاك لك ضحاك ابن قيس أنه قال مثل قول مثل قول أبي أمامة ya faɗa irin misalin faɗan abun da abu umama ya faɗa a hadisin da ya gabata kenan قال الشافعي رحمه الله وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولون بالسنة والحق إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى إمام الشافعي رحمه الله كتوى دكان صحابان النبي صلى الله عليه وسلم وستبتوى بالسنة سوى أبو سنة نيبا والحق تبت illa li sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai abun da ya tabbata shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam insha Allah ta'ala wannan shine abun da yake tabbata abinda manyan malamai suka shaida suka yi shaida ga sabon annabi sallallahu alaihi wasallam kenan saboda babu abun da zai tafi yi ƙarya ko kuma su faɗi abun da ba haka ba in kaji sun ce sunna shine kaza to wannan shine sunna saboda babu wani abin da suka sa a gaba a duniya wanda yake iya sa don ƙarya abin duniya ke sa a yi ƙarya duk wanda ka biya yi ƙarya ba don ya shiga aljanna ba ne a don ya samu wata biyan bukata ce ko don ya tsira daga wata biyan bukata ta duniya ko don ya samu abu ko kuma don ya kubuce daga wani abu duka da tsari na duniya yawa amma mutum ya yi ƙarya kawai don ya haɗu da Allah da haka wannan babu shi saboda haka su kuma sabon na sallallahu alaihi wasallam to duniyar ma sun sallame ta wato tun da sun sallame ta to me zai sa su yi ƙarya dama ana yin ƙarya ne don a samu wani biyan bukata na duniya duk wanda ka biya yi ƙarya to akwai abun da ya sa yi ƙarya kuma abu ne na duniya to to to su ba abun da zai sa su yi ƙarya in sun ce abu shine suna to tabbas wannan abun shine zai zama in sha Allah ta'ala ba kharaja al-hakim imam al-hakim ya kawo shi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da sittin a waccan ɗaba'a wa an hulbai haƙi illa an annahu qala hakanan imam hulbai haƙi daga hakim sai dai imam hulbai haƙi ya ce akhbarani rijalun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam shi ne muka ce akhbarani rajulun da ya gabata a baya ya ce akhbarani rijalun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wato mutane suka bani labari daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam dukan sahabbai ne wal baqi nahwahu amma sauran abin da yazo na hadisin to irin wanda ya wuce din haka lafazan suka zo wa fihi ziyadatan a cikin su akwai ziyad qali guda biyu wa zada fi isnadihi asani ya yi kari a cikin isnadin sa na biyu abuna habibu masalama wato a isnadinsa na biyu akwai habibu masalama ƙari akan wancan ruwatun kama ta kaddama fi riwaya riwayatul fahawi fil mas'alatul musharu ilaiha anifan kamar yadda ya gabata a riwayar al-fahawi a matsalar da aka yi nuni zuwa gare ta anifan a baya wato eh, a baya kusa haka wato a ta abunan 74 aiwa ثم zaji al-hakim kuma zaji al-hakim قال الزهري حدثني بذلك عن أمامة وهو المسيب يسمع فلم ينكر ذلك عليه فقال فلم ينكر فلم ينكر ذلك عليه فقال ولمن على شرع الشيخين وافقه الثاني وهو كما قال والله قولي بعد أن بذلك راه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء في تكبيرات الصلاة أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون بعد التكبيرات الثانية لا قبلها لأنه لو كان قبلها لم تقع في التكبيرات بل قبلها كما هو واضح وفي قال الحنفية والشافعية وغيرهم خلافا لابن حزم والشوكاني نعم. سلام عليكم. كويس. ya ce sun mazadar haikin sai imamu haikin ya kara cewa kanar zuhuri imamu zuhuri ya ce haddasa ne bi zalika abu umama haka abu umama ya bani bayani ko ya haddasa mun ya bani labari ya zanta mun ɓaɓular musayyar ya sma kuma ibul musayyar yana gurin yana ji lokacin da abu umama ya zanta mun faramin kiri alihi kuma ibul musayyar din be yi inkarin hakan gare shi ba wa ma'ana tun da ya yi shuru bai ce masa a'a ba to hakan abun yake mutum ya ba da labari sai ga wani wanda yake matsanin abun da yake ba da labari kawai kuma sai tabbatar da shi bai ce a amma guri kaza kaza ba wani ta nuna maganar haka take wa qala ta sahihun ala shartu ya wato wani isnadin ingantacce ne a bisa sharuɗin shekayin imam bukari wa muslim wa faka zahabi imam zahabi ya shi ma ya tafi akan haka wa huwa kama kwala kuma e, shi abun da yake na itinadin ko kuma hadithin shine kama kwala kamar yadda suka ba da labari kamar yadda suka faɗa a baya wa zahiru qawlihi ba'da an zakara al yace zahirin maganarsa da yake abunan ثم يكبر تكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وكما أبنا ثم يقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث إن كدوب مقالة كمان يتي ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه sai ya karanta fatiha a can baya kenan ba bayan ya yi kabbaran farko sirran fi nafsi bai ya ce sun mai kabbiru takbirar ta saniya ba sai kawai ce sun mai salli alan nabi sallallahu alaihi wasallam sai ce a nan shine ta ke faɗi wa zahiru qawlihi ba'da an zakara al-qira'ata yace zahirin maganarsa in aka dubi doron magana bayan ya ambaci cewa sun mai qara bi fatihatul kitabi ba da takbiratul ula yace aka dubi wannan doron magana da ce sun mai salli ala nabi sallallahu alaihi wasallam nan da ce sun mai salli ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa yuflisu du'a fi takbirati salat anna as-salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam innama takunu ba'da takbirati thaniya la qabla domin zahiri magana ta kaman ya nuna sun mai salli ala nabi sallallahu alaihi wasallam duka ba'da takbirati ula din kenan in kalli wancan sama hadisin da yake saman nan yace amma zahirin wannan shine zahirin magana amma abin da ake nufi in ya karanta fasiya din sai ya kabbara ta biyu sannan sai ya salati wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne sai ce inna ma takunu ba'da takbirati thaniya salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam salati da zai wa nabi sallallahu alaihi wasallam zai zama bayan kabbara ta biyu ne la qabla ba kafin kabbara ta biyu kamar yadda zahirin magana ne ke nuna wa li'annahu law kana qawlaha lam taqa fi takbirat domin da a ce Eh, salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam da a ce kafin kabbara ne to da ba za ta da ba ta fado cikin takbirat ba ko kabbarori da za a yi bayan bayan fatiha ba bal qablaha hada ya zama ya zama kafin ita ne kama huwa wadihun to kamar yadda wannan shine yake a bayyane a sarari wani qala fil hanafiyyah wa shafi'iyyah wa ghayruhum kuma da wannan eh, al-hanafiyya mazhabar hanafiya da shafi'iyya da ma wasu su suka tafi khilafan ibn hazm sabanin ibn hazm az-zahiri wanda ke mazhabar zahiriya ce ta bata yi yaɗi sosai kamar waɗannan sauran mazhabobi ba ya faɗi a cikin littafinsa al-muhalla mujalladi na biyar shafi na 129 shi ya fi sabanin su wa shaukani haka imamu shaukani mujalladi na uku shafi na 53 والله تعالى عالم هو لا تدعي كبرة تبيتك لا أي صلاة يوم الجمعة الله صلى الله عليه وسلم وانا شيني والله أعلم إن شاء الله أمنا على إلوك سندوا لا مشكوة لدي إن مشكوة يا من أفرح الله سلام عليكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ما لك لا شر لك من البركة يا الله بفضلك يا رب العالمين كما سمعنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا لا يستطيع أكثر ولا يستطيع إلى الكتاب والشمس يتبين في يمين وما تكفي عن يأتيك النظرة Allah ya yi maka za su yi kwanci wannan jarabawa wanda ke an fatin maka da shi ne ke ke kwanciya shi da addu'a da ya bayyana maka wanda ke akwai shi jarabawa da ke ke kwanciya shi da addu'a wanda ke an fatin maka da kuma

yaye damuwoyi ne Allah yi ya mai da mafi nisuwa wanda aka dauke masa mashin muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya dawo masa da mashin insa ko kuma mafi alkhairi daga ita wadda iyalinsa suke da juna muna fatan Allah ya sauke su lafiya ya wasu zuriya tsayi ba wanda yake neman aure Allah ya sa a dace Allah ya ba da nasara cikin neman aure dukkan wanda suke da bukatu daban-daban da aka ambata muna fatan Allah subhanahu wataala biya wa kowa bukatun sa na alkhairi su ba su suka Allah ba su ikon biya masu neman aiki Allah ba su aiki mai albarka masu eh, bukatun jari Allah ba da jari mai albarka masu bukatun ciniki Allah ya kawo ciniki mai albarka dukan mu gaba daya kowa bukatun da yake da ita masu damuwoyi Allah ya yi musu masu rashin lafiya Allah ya ba su lafiya masu kuncin rayuwa Allah ya kawo walwala Allah ya maye kunci da walwala da suke da damuwoyi daban-daban Allah subhanahu wataala ya yi wa kowa damuwarsa wanda suke da jarabawa ko a rayuwarsu ko a zuriyarsu ko a iyalansu Allah subhanahu wataala ya yi musu agaji Allah ya kawar musu da wannan jarabawa innahu sami'un qaribun mujibud da'awat a damuwoyin da muke ciki a wannan kasa ta mu Allah ya kawo mana karshen su damuwoyi na firgici da damuwoyi na kuncin rayuwa da abubuwa daban-daban ya Allah muna roƙonka Allah ka kawo mana ƙarshen su Allah ka shugabantar da shugabannin da za ka yi amfani da su wajen gyara lamarin mu ya rabbal alamin ya rahman rahim Allahumma yassir lana umurana wastur awratina wa amir rawatina wa aslih a'immatana wa ulata umurina اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك